بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر بركاتكم وأتمنى لكم جامع الترمذي مال أبو عيسى الترمذي رحمه الله يجي babu ma ja fi salati ba'da al-asr wannan babu ne da ke bayani akan abin da ya zo na hukuncin yin sallah bayan sallar da asar wato nafila kenan yake nufi malik ya haddasa na kutaiba daga jarir ya dangana hadisin zuwa ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma qala yace إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر abin sani dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka biyu bayan da asar ne li'annahu ata umalun fa shagalahu an raka'atayn saboda akwai dukiyar da aka kawo yana kuma yin sallar raka'a biyu kafin la'asar wato bayan azhar kenan in yayi azhar yana yin raka'a biyu to aka kawo dukiya yana rabawa ya shagaltu da wannan aikin bai samu ya yi ba har lokacin sallar da aka ya yi har ya tashi sallah shi ne da annahu a tahu ma'azin ku an irraka a taini ba a da zauri wannan dukiyar da aka kawo ganin rabawa wato annabi ya shagaltu gabarin wannan da raka a biyu da yake yi bayan azahar ɗin har da asar ta zo fasallahu ma ba'da al sai ya sallace su bayan sallar la'asar sun malam ya lahuma sannan kuma bai koma ya sallace su ba bayan wannan wannan kenan abin da ya faru a wannan ruwayar malin shi a wannan babin akwai hadisi daga aisha da ummu salama da maimuna da abin musa duk sun kawo wannan hadisi sai ce hadisin ibn abbas nan hasan wato hadisi ne yana da kyawu وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صل صلى بعد العصر ركعتين وتديوى sun rawaito cewa annabi ya sallaci raka a biyu bayan la'asar wannan kuma sabanin abin da muka sani ne na hadisi da muka karanta cewa annabi alaihi salatu salam ya hana yin sallah bayan la'asar domin ji dalilin da ya sa ya wannan sallar to kuma akwai hadisi da ya zo daga ummu salama take cewa annabi alaihi salatu wa salam wato ya hana akan yin sallah bayan la'asar har sai rana ta faɗi da sallar asubahi har sai rana ta fito wannan kuma ya tabbatar da riwayar farko kenan na cewa ba a yin sallah bayan la'asar to annabi idan ya yi abu yakan so ya dawwama a kai in ya yi abu bayan so abin da ya yi in ma ya ci gaba alkamar da wasu wayan suka nuna to ya yi ne saboda shi daban ne da sauran mutane na ci gaba da wato nafila bayan la'asar amma umuman malai ke cewa wallazi sama alaihi akthar ahalin ilmi abinda da yawa malaman mafi yawa suka haɗu a kai ala karahiyatin salati ba da asr ba a son mutum yi sallar nafila bayan la'asar hatta ta ba shamsu har sai rana ta fadi wa ba da subi hatta tatlu'a shamsu bayan asbahin haka kuma sai rana ta fito illa masu mastasniya min dalik sai dai abin da aka ware daga wannan kamar misal salati bi makka ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams wa ba da ba'da subhi hatta tatlu'a ash shamsu kamar sallah a makka wanda mun yi bayani cewa mutum idan ya yi tsawabi ya kan yi nafila raka a biyu hakan nan kuma rana idan ta abin nan da eh, ta fito an yi sallah to har rana ta fito ita ma ana sallah وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك أن تعمرون قومي نحي هكذا daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma akwai wata ruwaya da aka samu har yanzu nan idan mutum bai samu rakace da fajiri ba ya tashi yana sallah akwai wanda ya tashi yana sallah annabi ya gan shi yana na a farkon sallah da aka shigar kuma ya gan shi yana sallah sai ya ce da shi shin asubani ya zama hudu ne sai ya ce a ban samu da fajiri na yi ba shi ya yasa zama yi bayan sallah to nan ma malamai suka ce idan mutum zai jinkirta ma ya yi bayan rana ta fito daidai ne in kuma kar ya manta ne ya wuce zai yi hakan bayan sallah asubani shi ma zai iya yi amma kar ya zamanto ɗabi'arsa don kakan ga wasu mutane suna sakacin yin da fajiri kafin a yi sallah sai ga mutum kawai ya ɗauka abu ne kamar sauran nafila ne idan ya yi asubahi sai ka ga ya tashi yana nafila kullum kullum kullum ana ganin sa yana nafila bayan asubahi to wannan ba wannan shine abin da sunna ta karantar ba idan an yi asubahi to babu nafila sai dai zawatul asbab wanda ake faɗa nafiloli wanda suke da sababbai kamar wanda muka ambata a can bayan ba a manta ba an kama wato wata ko kuma sallar da mutum ya manta zai rama da sauransu wannan kuma wannan yake babu ma za a fi salati qabla al-maghrib babin da yazo akan yin sallah kafin sallar maghrib mun gane bayan da asar babu nafila har sai rana ta baki ba cewa akai bayan da asar babu nafila har sai an yi sallar magari ba a gane bambanci na nan mana ya kawo hadisi da isnadin daga hanna daga waqi' ya dangana zuwa ga abdullahi bin mughaffal an annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin mughaffal radiyallahu anhu ya karbo daga manzo alaihi salatu Salam qala baina kulli adhanayn salatun annabi yace tsakanin kowanne kiran sallah biyu akwai sallah sai yace liman sha'a ga wanda ya zo wannan lafazin ya hada wannan amma lafazin da ya zo a cikin muwaffala imam malik shi ya zo da cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ku yi sallah kafin maghrib ya faɗa sau biyu na ukun sai ce liman sha'a ga wanda ya so yaushe kenan shine bayyana kulli azanai tsakanin kiran sallah biyu ma'ana tsakanin kiran sallah da ikama malai ta wannan babin akwai hadisin abdullahi bin zubair malai yace kuma hadisi ne wanda yake hasanun sahih hadisi ne yana da kyau yana da inganci wannan hadisin ruwa shi daga imam bukhari da muslim da abu dawuda da nasa'i da ibn maja da imam ahmad duk sun kawo wannan hadisin hadisin da muka karanta na farko malam yace hadisin yana da rauni kamar yadda shi malam tirmidhi yace hadisin ne hasanun al-allama yace hadisin ya kawo jakin da'ifi sunan abi dawuda ya ce da'ifi ne amma wannan ne yanzu na sallah tsakanin asar da mabka tsakanin kiran sallar magariba da kuma tada ikamar magariba akan kira sallah mutum ya shigo masallaci ko kana zaune a masallacin ne aka kira sallah to kana da dama ka tashi ka yi raka a biyu kafin ka zauna ka jira imam in kuma ka shigo ne baka zauna ba dama wannan an san raka a zai ta masjidi yana kanka قال وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم an rawaito daga mutum ba ɗaya ba daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yusalluna qabla salati al-maghrib rak'atayn wato suna sallah kafin sallar magriba raka'a biyu bayna al-azan iqama tsakanin kiran sallah da iqama imam ahmad bin isa suka ce in sallahuma fa hasamu wato in sun yi sallah yana da kyawu wa hadha indahuma ala istihbab wannan musahabi ne ba kamar sauran rawatib da ake yi kullum bane a wata ran kayi wata ran baka yi ba ba komai bane amma ka shigo masallaci ne kar ka zauna sai ka yi sallah din bayan kiran sallah kafin a tada ikama kuma hadisin da yake cewa baina kulli azanaini salatun ɗin nan wato wannan lafazin da muka ji ibnu sayyid na nafi yake cewa al-muradu al-azan wal iqama ana nufin kiran sallah da iqama ne وهو من Wato a وتعباب التغليب لنجا يدى wani lafazi akan lafazi kamar yadda wato rana da wata ana ce da su kamaraini abubakar da umar ana ce da su umaraini in an ce umaraini ba umar biyu ake nufi ba ana nufin abubakar da umar ne in an ce kamaraini ana nufin wato rana da wata ne ba wata biyu ake nufi ba wannan eh, saboda sauki a harkar larabci ake amfani الله لا تدمج شرير من صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله